والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين sannan a cikin rantsuwarta ta biyar sai ta ƙara da yi wa kanta addu'ar fushin Allah ya tabbata a kanta in ya kasance mai gaskiya ne cikin abin da ya jefe ta da shi.